برن دينا أني بيدي بيدا برن إتي جوات الربيع من الأول هجرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على شكرا دمو أيضا أولي هدد ثلاثين بأكو دمو دا أسرين بشد جوات الجنوار من شكرا تدمو بيدا شعب يما نسل كثير ما أسرين ده إي بجت تنزيرن يكرا تتكلم لتاسم الإمام مسلم ابن الحجاج وتسهيه مسلم don gaba da su manta ba muna karatu har yanzu a cikin shimfiɗa da sharar fage da al'imama muslim ya wannan littafi da ya kira yansa da babul kasfi an ma'ayyubin ratul hadisi wa naqalatul akhbar wa ma nukila an al'a'immatu fi zalik babin da ke bayani akan tona asirin aibubuka na masu riwayar hadisi da waɗanda suke kiro labarai da kuma cewar malaman musulunci da suka gabata tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ta har waɗanda suke zamanin imamu muslim sun kasance suna aikata irin haka ɗin a aikace to duk mutumin da ya tabbata maƙaryaci ne idan ya zo ba da wani labari ba za a karba ba duk mutumin da aka same shi maƙaryaci ne in ya kawo hadisi ba za a karɓa ba dukkanin matsayyaci idan ya kawo wani tarihi da za a karɓa ba haka mutumin da yake da wata muguwar aƙida haka mutumin da yake fasiki ne ta hanyar aikata wasu munanan laifuka kamar yadda mutumin turki da ba ya iya kiyaye abin da ya haddace da kyau kuma ba ya iya karanto abin daidai shi ma malaman hadisi ba sa karɓan ainihin riwaya a wurin shi jama'a idan ba su manta ba har wa yau muka ce wannan shara ta je ta imam muslim ta taho dab da ƙarshe domin wannan babin da muke karantawa shi ne babi na shida wanda daga shi sai ainihin wato babi na bakwai wanda insha Allah ta'ala ƙarshen muƙaddimar ta da dai in ƙara yin tambayi waɗannan lambobin babuka da nake faɗi ina faɗi da gwargwadon nuska ce wadda take muhaƙƙaƙa wadda ita ce na riƙe nufar malami na mai suna a shek muhammad ibn shek al'allama ali muhammad ali ibn adam ibn musa al'ifrodi wadda ya haƙaƙa nufar sannan ya mata sharhi da ainihin sahihu muslim wannan nufar tana ɗauke da abubuwan da suka kurakurai ne a cikin sauran jihu kamar yadda ainihin akan ji mata yi gyara a cikin na biyu akwai babuka daga cikin babukan da suka faɗi a suna kamar wannan babin da muke magana sunan babin ba su a cikin wasu nufa kamar nufa ta ainihin nufa ta sa'adu abdulbaki babu sunan wannan babin sai dai akwai waɗannan ruwayoyin hadisai da asarai da makamantan haka don haka a nufofin da babu sunan babin nan da za ku ga wannan babin da muke karantawa su ne babu na biyar babin da zai goyi bayan shi ne babi na shida Allah madaukakin sarki ya taimaka a biya bayan ainihin da zai gana karanta ruwayoyin da imamin ah, muslim ya same su daga malamai na gabata waɗanda suke tabbatar da rashin halaccin karɓar ruwaya daga duwan wani ko mutumin banza sai muka fara karanto daga ainihin wato wata magana da imamin muslim ya yi don ya cike babu sai lokaci ya tsere mana sai sa muke son ɗauko magana daga inda yake kala musulmin muslim da ce a jiya mun yi cikakken bayani game da wannan imma ya zama shi musulmin ne da kanshi ya faɗi haka wanda hakan daidai ne ba don kone ba saboda an ɗauko tazaran magana mai tsawo muslim da yi wata magana ba sai ruwa yake ta kwararowa musamman yanzu da zai fara magana sakamakon waɗannan ruwaye da ya fara ta zai ta alaiki idan kar ka ɗauka waɗannan maganganun ko ya ruwaito su daga wani malami to shi da kanshi yake cewa kana muslim muslim